Ni fa ka san menene kishiya ne fa bana so maza ba ku da alƙawari fa. Ke ce kwallin kwal daga ke ba ƙari. Amarya me ya faru me kawo ka kan kujeran nan? Za ka sha mamaki abin da ya faru ne jiya ne ne farkin kaje hira shi yasa na maka allura na saka ma. Rayuwa abokina na faɗa ma yarinyar nan wallahi ka yi aure ta ce ko mata goma wara sai ta aure ka har ta ba mu sabon gaisuwa ta ce gaishe ka Me faru ne abokina na kana ta kuka kuka nake na gudu bi kubanni kana tarayi